بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yan uwa sun turo tambayoyi wannan shi assalamu alaikum malam dangane da amsa kiran sallah a wannan zamanin akwai masallatai da yawa sannan ga na'urar amsa kowa da ake amfani da ita wajen kiran sallah to daga wannan ladanin ya kammala za ka ji wani ya fara to a irin wannan yanayi kowanne sai ka amsa ko idan ka amsa ɗaya ya isa Allah ya taimaki dafta Allah ya yi wa hajiya rahma amin eh wannan tsare yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke muke fama da shi a cikin al'ummar a sauran garuruwa inda suke da tsari ba a irin wannan yanzu kamar kaga a a ƙasar saudiya lokaci ɗaya ake ka kiran sallah haka zalika irin ƙasar turkiya ma za a ga kusan su ma lokaci ɗaya da irin su ƙasashe dai da dama waɗanda ake bin wato tsarin kalanda lokaci ɗaya ake kiran sallah musamman ma dai waɗansu ƙasashen da su ba su ma da ladan sai dai kawai a sa rukoda sai kiran sallah to amma kamar namu kowane ladani da irin kiran sallah da lokacin da yake kiran sallah sai ya bari wani in ya san ana ji tare lokaci ɗaya suke yi sai ya bari sai ya gama naka sannan sai shi kuma ya zo ya fara nasa to in ka ce za ka rinka amsa kiran sallah to ya za ta yi kenan dai sai sun gama musamman irin a ƙarshen dare a ƙarshen dare lokacin da wal rona bil ashar ana so ai ta addu'a ana ta istighfari to in ka biyo wannan sai dai kai ta amsa kiran sallah har a salatu ta yi dan kowa zai zaɓi lokacin da yake kiran sallah ne to a cikin wannan shine tambayar sa yaya za ka yi wanda ya fara za ka yi ma ko ko kowanne sai ka yi masa to zahirin hadisi nan sallallahu alaihi wasallam cewa idza sami'tumul mu'adhdhin in muka ji ne kiran sallah kowanne ne kiran sallah ne kowanne ne kiran sallah ne to amma aka tsaya aka duba wato ruhin da ke ciki na kan cewar yanda kiran sallan yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallan ɗaya ne to haka idan mutum ya amsa kiran sallan ɗaya dama ladan an ba shi ne akan amsa kiran sallah za ka samu wani to sai kuma ka shagaltu da wani zikirin amma ka zamanto cewar kowa idan zai yi sai ka je ka amsa kiran sallah nasa to wannan hakika akwai mashakka a ciki eh, akwai mashakka a ciki wannan zai hana ka yin waɗansu askar ko talawa alkur'ani ko sallah da mutum yake musamman a bisa ƙaunin waɗanda suke cewa in kana sallar nafila ka ji kiran sallah a cikin sallar nafilan ma za ka amsa kiran sallah ɗin to kaji an kai wannan sallar ba za ta yi ba sai kai ta amsawa kai ta amsawa kai ta amsawa to kaga ko wannan in aka tsaya aka duba akwai zahirin wato a takallufi a matsa makai a cikin yin wannan saboda haka ina zuwa amana abubakar <laughs> ban taba ganin fara'i a kan wannan ba ban ga far'i akan wannan ba daga maganan magabata ko ma maganan malaman zamanin nan wajen amsa wannan tambayar la'alla wani lokaci abin da ya sa suke amsa wannan tambayar saboda duba da kan cewa su babu wannan bukatar lokaci daya ake kiran sallah da in ka amsa shikenan ba za ka sake jin wani kiran sallah ba A musamman kuma duba da kan cewar kamar yadda Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah faɗa a cikin Al-Ikhtiyarat cewa akwai zikiri da zai zamanto mafudul koma baya ne amma a lokacinsa shine yafi yanzu karatun alkur'ani shine afdalul Bikir yayin da mutum yake karatun alkur'ani sai dai ana kiran sallah ka bar karatun alkur'anin ka amsa kiran sallah shine aula tare da cewa karaici kiran sallah mafudul ne koma baya ne akan karatun alkur'ani domin alkur'ani shine zikirin da yafi kowanne amma yayin da ake kiran sallah amsa kiran sallar ya fi bisa ka ce za ka yi tilawa alkur'ani kamar yadda shekul islam ya ce a cikin al-ikhtiyarat insa don haka idan mutum ya ce zai ta yin amsa kiran sallah bayan ya riga ya yi na farko to wannan akwai taklufa don haka ni a fahimta ta mutum ya amsa kiran sallar na farko wannan ya wadatar ya samu falalar da ake nema na ma'ana abubakar wai wato inda iya kiran sallah ba ba za ka bi kiran sallarsa ba sai ka saurara sai mai iyawa ya zo sannan ka binata ai mai kiran sallah ne sai a koya masa sai ka samu jabin lada in yayi sai ka je ka same shi ka koya masa sannan wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi ya ji kan hajjiya ya ba mu aljanna baki daya amin an ba ni rancen kuɗi na siyan fili ba a matsayin kadara ba kan zan dinga biya a hankali to lokacin zakata ta yi shin zan fitar da kudin filin daga kuɗi na ko kuma kudin ba za su shiga littafin ba tun da gurin yana nan ba a gina ba kuma ba a siyar ba to idan an baka a idan filin da aka baka ka saya kafin yi shi ne domin kasuwanci bi ma'ana ka saye shi da idan ka ajiye shi wani lokaci za ka fitan masa za ka sayar da shi a lokacin kimarsa ta tashi to a lokacin nan ba za ka fitan masa da zakka ba har sai lokacin da ka sayar in ka sayar sai ka fitan masa da zakka shi ma kuma in ka tashi fitar da zakkar in akwai sauran bashin da ake binka kan wannan kuɗi da ka karɓa ka sai filin kuma ba ka da wata kadara daban da za ka biya wannan bashin to za ka rage wannan bashin daga cikin kimar kudin filin yayin da ka sayar da shi idan abin da ya saura ya kai misali kai ka fitar da zakkarsa in kuma da ka karɓa bashi ka karɓi bashi ne don dama harkar ka ce kana sayan filaye kana sayarwa fili sun zamanto kamar kayan tireda a wajen ka to a wannan karon lokacin da za ka kimanta wato a yadda za a sayar da wannan filin a kasuwa ka hada shi tare da sauran kudadenka ka rage basussukar da ake binka daga ciki har da wannan bashin da ka karba ka sai filin idan dai baka da kaddara baka da wata kaddara da za ta iya biya maka wannan bashin in ka rage in abin da ya saura ya kai misali sai ka fitar da zakka ina fata an fahimta to sannan wanne ne zai fi min falala da na biya wa mahaifiyata umra ko kuma ni na biya ma kaina ban taɓa zuwa ba amma ita ta je tana matuƙar son komawa Allah ya saka maka da alkhairi ta yi umra a bisa mazhabar malik kuma wanda yake akanta muke akanta ni nake fatawa da shi umra mus'a sunna ce ba wajiba ba to idan yin sunna ta umra ta zo ta ci karo da abinda zai faranta ma mahaifiya kasancewar tana matukar son komawa to ka yi don ka samu wannan faranta mata ɗin ka mayar da ita ta ta je ta sake umra wannan shi ne aula bisa kai ka je kai umra ta duk da an ce la'i tara fi tsa'a ba a fifita wani a cikin tsa'a amma nan ai ba fifita mahaifiyar ka sai a cikin tsa'a ko fifita mahaifiya yi a cikin tsa'a a'a fifita tsa'a kai akan tsa'a ka fifita da'ar faranta ma uwa akan kai ka je kai umra da'ar faranta ma uwa ta zo a matsayi na biyu tunda da aka tambayi annab sallallahu alaihi wasallam akan afdalul a'mal bayan imani da Allah yace yace birrul walidai, faranta ma iyaye bayan imani da Allah yake jihadin fi sabilillah sannan birrul walidain faranta mai iyaye saboda haka kaga ya sanya shi a cikin daraja kololuwa dan haka ni a fahimta ta ka je ka sanya ta kai umra dan ka ji daɗi wannan shine a a shine yafi kuma za ka yi mamaki idan ka je ka kai ta dinnan kai umra ka faranta mata wataƙila sai ka samu budin da za ka yi ta umra yayin da kake so a rayuwarka eh, akwai hira da aka yi da ɗan'uwan uwan alhaji ibrahim biyu wanda kowace nike sallah da shi a nan alhaji madu biyu eh, mahaifin su arafa a kan kai mahaifiyarsa da ya hajji da aka tambaye shi me ya fi shi komai daɗi a rayuwarsa ya ce farkon samun hali da ya kai mahaifiyarsa kai aikin hajji kafin ta dawo ya samu mota ya ɗauke ta a mota ya kai ta gida a cikin wannan motar ba abin da yake faranta masa rai irin wannan tun daga nan kuma yake ta ganin buɗe a rayuwar saboda haka kada a yi wasa da sha'anin mahaifiya da mahaifa Allah maɗaukakin sarki ya ji kan mahaifanmu ba wannan yace menene hukuncin idan ina da private laboratory ko pharmacy sai na yi yarjejeniya da doctor kan idan sun ga patient da yake buƙatar gwaji ko sayan magani su turo shi wajena ni kuma zan dinga ba su wani abu a matsayin ladansu ne ne hukuncin wannan business din to wannan gaskiya babu babu mutunci a cikin wannan hmm. ba mutunci a cikin wannan tunda su ba aikinsu ba ne kuma suna aiki albarkacin aikin ne patient suka zo musu ba zuwa suka je suka je suka nemo patient ba inda zuwa suke su je su nemo patient su ba likitoci ba ne a asibitin zuwa suke yi suna da ina ne ina da ne zuwa pharmacy ina da ne zuwa laboratory to wannan za ka iya ba su a matsayin aiki da suke maka amma wannan ai ne na ci da ceto eh, mutum ne ya zo yana bukatar wannan kuma akan gabar aikinka sannan kuma ka yi amfani da wannan bukatar tasa don ka samu wani abu aklu shafa'a ne wannan ci da ceto ne saboda haka wannan ko kaɗan babu mutunci a ciki ko bai dace ba to wannan tambayar tana da tsawo to wannan ya ce allah ya kara wa malin lafiya da imani da tsawon mai amfani allah ya ji kan hajjiya da namun iyayen baki daya amin ya ce ni ne nake neman aure amma abin ya wannan ita ce budurwata ta uku da na yi niyyar aura amma kowace sai abu ya zo gab manya sun shiga ciki sai na ji gabana yana fatsuwa sosai sannan na ta fama da irin wasansu tunane-tunane marasa amfani da ƙarshe kawai sai na ji ba na santa hakan sai na samu wani dalili da bai kai ya kawo ba kawai sai na ce ba na santa malam yanzu na samu wata a gobe za a kai min kuɗi amma wallahi yau sati kuɗi kenan kullum na ba daɗi sai faduwar gaba nake yi da munanan tunani tunani marasa hujja malam wallahi ita ma ji nake kamar na ce na fasa saboda tashin hankalin da nake ji malam ina cikin damuwa sosai na neman addu'ar ku da shawara na gode Allah ya saka da alkhairi to Allah madaukakin sarki ya baka Allah madaukakin sarki ya taimake ka Allah ya taimake ka akan kanka ya taimake ka akan sharrin dukkan abin da ake maka da kuma dukkan wani abu na tasirin shaidan da shaidanu a kanka amma a shawara ta gare ka yayin da ka zo za ka nemi aure in ka riga kai istihara kai azama Allah ya ce fa idan azamta fa tawakkal ala Allah in kai azama ka dogara ga Allah duk tunanin da za su zo maka ka ije su duk tunanin da za su zo maka ka ije su kada ka bi wannan ba tunani bane waswasi ne da shaidanu suke mata ka ije su sannan ka yawaita neman taimakon Allah ka yawaita neman taimakon Allah mu ma kuma muna nema maka taimakon Allah Allah ya taimake ka to اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙon ka gafarta mana zunubanmu Allah ka jikan magabatanmu Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ko wanda suka nemi mu musu addu'a Allah ka ba su lafiya ɗan uwan mu malam Nafi'u baba Ahmad Allah muna roƙon ka Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya akwai ɗan uwan mu shugaban jami'ar Bayero wanda yake kan barin gabar aiki domin wani zai karba daga gare shi muna roƙonka Allah ka sa ya rabu da sauran da dukkan ma'aikata lafiya Allah ka raba shi da aikin lafiya Allah ka sanya abin da yayi ya zamanto a mizanin kyawawan ayyukansa abubuwan da yayi na kurakure Allah ka yafe masa abubuwan da yayi na alkhairi Allah ka rubanya masa ladan Allah ka sa ya gama lafiya akwai waɗanda suke neman addu'a akan ba a bukatunsu muna roƙonka Allah ka biya musu masu neman haihuwa akwai ƴan uwanmu masu neman haihuwa da suke mana wasiya ne musu addu'a Allah ka ba su zuriya tayyiba Allah ka ba su zuriya tayyiba akwai wanda suka suka sayi kaya har yanzu ba a saya ba muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka buɗa musu kofofin falalarka Allah ka sayar musu da su Allah ka buɗa musu falalarka ƴan uwanmu na Gaza muna roƙonka Allah ka kawo musu ɗauki Allah ka kare su da kariyarka Allah ka ba su nasara akan abu abokan gabansu wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shirya da shugabannin wannan ƙasa ya zuwa da alkhairi Allah ka shirya da su ya zuwa da abin da zai gyara wannan ƙasa ta mu ya gyara halin bayanka Allah abin da muke abin da ake ciki na tsananin talauci Allah ka yaye mana ibadar taki da ake fuskantar sa muna roƙonka Allah ka karya tsadarta Allah ka yassare ma manoma samun taki musulmi rahusa Allah muna roƙonka ka sanya mana alkhairi a cikin rayuwarmu ka sanya mana alkhairi a cikin iyalanmu ka sanya mana alkhairi a cikin iliminmu ka sanya mana alkhairi a cikin ayyukanmu ka sanya mana alheri da albarka a cikin zurriyarmu Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil